tunda misalin karfe biyu na daren jiya ne dai gamin gambizar jami'an tsaro na soji da 'yan sanda suka yi wa gidan 'yan bindigar kawanya wanda ke unguwar gidan dare wata sabuwar unguwa mai karancin mutane da zirga-zirga jami'an tsaron ya sun kwashe kusan sawoyi bakwai suna musayar wuta da 'yan bindigar kafin daga bisani su sami nasara a kansu kwamandan brigade ta ɗaya ta sojin najeriya da ke sokoto brigadier general muhammad taso ibrahim shine ya jagoranci samamin ya kuma ce sun kai samamin ne sakamakon wasu bayanan sirri da suka samu the operation was hugely successful one of the terrorists was killed one was captured alive and in keeping with our rules of engagement as professional arms of service ya ce mun sami nasarar wannan samamin kwarai da gaske inda muka sami kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'addar muka kuma kama ɗaya da ransa haka kuma a ƙoƙarin tsayawa matsayinmu mun yi kokarin ceto iyalan 'yan ta'addar ba tare da sun sami ko zane ba sun ku hada da mata biyu masu juna biyu da kuma wasu matan uku da yara ƙanana shida duka suna nan cikin ƙoshin lafiya har ila yau an nuna wa 'yan jarida kayayyakin da aka samu a gidan da suka hada da bindigogi shida kirar ak-47 da harsasai da bama da dai sauran wasu sinadarai da kayayyakin har hada ababen fashewa ciki ko har da batura da agogai. na sami zantawa da makwabcin gidan da aka kai samamen mai suna bello kafinta dangane da waɗanda aka kai wa samamen to karfe biyu na fara jin halabe halabe ban san ko ina ne ba ko sojoji ne ko yan sanda ban sani ba to da kaji sai kai yaya na kama iyali na mun ka tsaya ha gari ya wasu ba zo sun kira ka ko sun sallama ko sun maka eh gari ya sun sallama ne sun ka tabbatar da gaskiya ta sun ka sallame ni to waɗannan mutanen da suke zaune a wannan gidan kasan su a gaskiya ban san su ba baki ne suke karanje jiya suka shigo an haya ce suka shigo suna yi amma na san gidan da suka taso da can kar baya yake amma ba nan ba gaskiya na na dai ina ganin motocin su can kuma na gane su nan sun an kace su suka kama gidan nan amma daga sun don in ce ga wanga ga wanga ban sani ba kenan sun dade wannan unguwa eh su kila su na ji na yi wata ina ganin su can kasa din kuma ba ku taɓa ganin wata halayya misali ta ɗan zarge-zarge ko kuma ɗan fargaba-fargaba a tattare da su a ban taɓa gani ba tun kwana su shidda garin shi ya ga yau kwana su shidda to suna hita suna abin mu'amala da sauran mutane kafin tun da akwai hayyara da sauran suna wucewa na suna zuwa kasuwa kuma duk sun kabi suna ce ina yini sai su wuce lafiya lau sai su wuce su mai babban nasu dai kawai abban gani sai ji an ce ya ta ya dawo tuni dai da rundunar soji suka rusa gidan baki ɗayansa yayin da shi kuma kwamandan rundunar ya yi kira ga masu gidajen haya da su yi kafa kafa wajen ba da gidajen nasu haya su kuma kaucewa bayar da su haya ga waɗanda ba su sani ba a ido rufe domin neman kuɗaɗe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria